وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi اشرح لي صدري ويسر لي da واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك الله السلام عليكم ورحمة الله da a wannan yammaci na wanda ya dace da 17 a wannan shekara ta 1424 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yammaci na 11 ga watan ta jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta 18 a cikin wannan sura mai albarka nisa jiya kuma za tashi farko farkon aya ta shakar kafin nan akwai mai tambaya guda biyu tambaya ta farko wanda yake cewa menene hukuncin mutumin da kullum sai ya nuna ma mahaifansa haƙƙin iyaye ya yan uwa hakki ne mai girma a cikin addinin musulunci da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hada ambaton yi masa bauta shi kaɗai ba tare da an hada su da wani ba da kyautata kama iyaye tare da juna a cikin alkur'ani ya faɗi haka a cikin abin da ya shafi banu isra'ilawa al'ummar da suka wuce baya a kenan ya faɗi haka a cikin abin da ya shafi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce iz akhadna min faqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana tun lokacin da muka rike alƙawari da bani isra'ilawa zurriyar gidan yaqub muka ce da su la ta'buduna illa Allah da'idar da za ku bauta ma kowa ba sai Allah كان من الروايات دي كان يكتب ثوابه فدون الأمة بسوء جبرتين كنن عدين بأن الله يركي القول يتكامل في دسوك الأمة من ذن الله صلى الله عليه وسلم كما أبين لك وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالد إحسانا ثم يقول وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير بيتا يا الله في كبير وكيف تفاهم هذا أبو tun da har aka haɗa shi da bautar Allah a cikin alkur'ani mai girma a wurare daban-daban zan tunatar da kai hadisai guda biyu hadisi na farko shahararren hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi mummunar addu'a ga mutane guda uku jibril ke yi mummunar addu'a gare su manzon Allah ya ce amin mutum na farko wanda watan ramadan ya shigo har ya fito har ya wuce ba tare da yayi aikin kirki da za a yi masa gafara ba malaka jibril yake Allah ya kaskantar da shi Allah ya wulakanta shi manzon Allah ya ce amin mutum na biyu mutumin da ya riski mahaifansa guda biyu suna da rai ko ɗaya daga cikin su ba tare da yayi wani aikin da'a da za su yadda da shi ba irin aikin da'a da zai zama sanadiyar su gaishe aljanna da tsirarsa da baita mala'ika jibril yace Allah ya wulakanta shi ko Allah ya kaskantar da mai haka din yace da manzon Allah sai amin manzon Allah kuma yace amin mutum na uku mutumin da aka ambaci manzon Allah a wajen shi da masa salati aka ce annabi Muhammad sai kai shiru a madadin kai gaggawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kai shiru baka ce komai ba shi ma malaika jibril ya sai Allah to zanta shi Allah ya lakanta shi to amin manzon Allah ya ce sai to amin kaga wannan ko shakka babu akwai rabiri da firgici a cikin wannan da haka ya kamata ka yi iyakacin kokarin ka nemi gafarar mahaifanka musamman ana cikin wannan wata mai alfarma da Ramadana ka nemi su yafe maka cikin abin da kuke yi wajibi ne tsaye da yi ganin mahaifinsa ko da mahaifinsa ba musulmi ne ballon kuna kuma ya zama musulmi wajibi ne ya bi umarninsa matukar ba ya umarce shi bane da saba wa ubangiji ba haka ya kamata mutum ya kiyaye wannan tsare da gaske kuma cikin iyaye guda biyu idan an haɗu haƙƙin uwa ya fi girma sama da haƙƙin uba tunda wani mutum ya tambaye dan Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin mutane ya fi kowa haƙƙin in kyautata mu'amala ta da shi manzo Allah ya ce mahaifiyarka yace sannan wa uku mahaifiyarka sannan wa uku sannan ya mahaifinka sai wannan yana girman hakkin mahaifiya idan an hada da na uba wato ya tsara na uba din girma su biyun duk suna da hakki a kanka dole kai musu da'a dole kai musu biyayya in kana magana da su ka rinka yi da magana da kokon su girmamawa kar ka daga murya akan muryar su kar suna cikin magana ka yanke su ka biya har sai sun gama sannan ka ba su amsa gargadan abin da ya kamata ka ba su amsa wannan wajibi ne kula da abincinsu suturarsu maganinsu wurin kwanansu lafiyarsu duk wannan wajibi ne gawar da su tuntuɓar mai suke ciki gabatar da bukatunsu akan bukatunka wannan duk wajibi ne duk ba da yake neman albarka da yake neman tsira a gaban Allah ranar ke kiyama haka suka ba ta yi tsakanin shi da mahaifansa Allah ya tsare mu na biyu yana magana akan cewa yin sallar dare a cikin watan Ramadana tare da liman a masallaci bid'a ne ko sunna ne hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim daga ummuna aisha Allah ki kare da a gare ta tace a da lokacin sallar dare a cikin ramadana كان الناس يصلون أوزاعا mutane ما سنة صلى كفي كفي sai ga mutum ɗaya da mutum biyar suna jami'i sai ga mutum ɗaya da mutum hudu wani mutumin kuma ga san a cikin jeji cikin masallaci ko kowanne suna harkar gaba ne kace ko wata rana sai manzon Allah ce a Aisha ɗauki tagar mata ki sa min a cikin masallaci zan yi min laili zan yi sallar da shi Aisha ta yi sun faɗa manzon Allah tagar ma a cikin masallaci da manzon Allah ko wani adadi na sahabbai sai shi duk sai suka zo suka bi shi a kai sallah ya su gari tagar ma tana nuna da kuke sai jama'a suka ji labari sai aka sake zuwa masallaci adadin da yake na jiya manzon Allah ya sake musulunci a sallah ya ce gari a dare na uku jama'a suka fara jin labari labari ya yaɗu aka sake fita a masallaci manzon Allah ya yi sallah a dare na hudu sai kasance adadin mutanen ma har yau da ya fita sai manzon Allah ya ke fitowa ya gidan mutane suka zama suka ta jira har sai aka zama ya zama ta zama ta as-sala as-sala jami'a wato suna nufin maza Allah ya fito a sallah maza Allah ya fito bai fita ba hakko lokacin da ake kiran sallah wanda za a yi sallah asuba sai manzo Allah ya fito ake sallah asuba tare da shi idan suna masallaci sun kitan su gidan da Allah ya sallah asuba ya hawo kan bari ni inna alhamdulillah yace ya ce jama'a abin da ya hana ni in fito jiya ba dan komai ba dan ina jin tsoron kar in fito a wajen ta muku ita in an wajen ta muku ita kuma ba za ta iya a yanzu suna nan a matsayin ta na sunna wanda zai yi tsiri amma jin tsoron kada in fito wahayi ya fito cewa ya zama wajibi shi yasa ban fito ba ba wai fitowar ce ba ta halatta ba saboda haka manzon Allah ya fito ya yi tare da tare da mutane har balura to ya zai mutum kuma ce abin gida ne kuma da hadisi cikin bukari da hadisi cikin sahih muslim Aisha ta ce da manzon Allah bai fito ba sai mutane suka shiga da yin sallar su yadda suke yi ba wani ceto biyu wani ceto biyar wani ceto uku haka har annabi ya bar duniya haka har lokacin sai da Abu Bakar ya bar duniya haka a farkon shekara biyu na mulkin Umar bin Khattab amma daga baya sai aka sake zuwa aka ci gaba da yin jami'i makamantan wanda manzon Allah ya nufa a dare guda uku din kuma tun daga nan ta zanto sunna mustaba'a sahabbai ke yin jami'in sallar dare cikin wata Ramadan kuma har yau sai maza su ji mata su دائما بنت سر ما تعرف دي يادات في الحديث المجازي منها أقول لك المرأة جنبي بنت سر بس دائما في الولاد في الوقت الدولي هو ده أنت من ذا التي لا تمنع إناء الله دائما الله ما تعرف في الوقت الدولي جنبي الله في كربها في كربها في كربها في كربها في كربها صلى صلى من ذا التي كربها نفسي إذا قيل لك تريد ما تصدر من إذن الولاد جنبي صلى كربها نفسي بس وكذا أنا أقول لك wato ainihin wani ya zai sallan tarawihi ko sallan kiyamun laili ko ta hajji hajjidi bid'a ne ko saka da bai jahilci jahilci ne na salari kamar rana a lokacin azhar abin da wasu ba sa gane ya ce ne su ɗauka ta hajjid da tarawihi da kiyamun laili da kiyamun ramadan da ba ba da abu ɗaya musannawat kulluha asma'un bi musamman ya wahid sunaye ne na abu guda ɗaya sallah da ake yi da daddare akan ko sanar na a raka a hudu a huta a sake yin hudu a huta kuma a yi uku kaga ana yi ana huta wajen ke akan ce mata qiyamul layin tunda a wani yanki na dare ake yin ta akan ce mata at-tahajjud saboda akan da da ta yi da suke idan ake sallar isha ake koya su fita je a harkokin sa a gida yi da iyalinsa yi barci sai bayan an yi barci an farka sannan sai a tafi sai a je sannan kuma aka ce mata kiyamun ne aka ce mata kiyamun ramadan kuma manzo Allah ce man kama ramadan na imani ne kuma da mutum da mutum ta kaddara ne zambi to kaga anan gurin sunaye ne sallah guda illa iya fa sabani malamai suke yi a nawa yake mata ayi wadan kuma malamai suna ganin aurata a sha uku waɗansu suna ganin 23 wadan sa 36 wadan har 40 wadan suka ce ba za mu kara ba kai sha daya kai sha uku saboda manzon Allah bai saka karawa a kan raka'a sha uku ba ko raka'a sha daya kamar da hadisin Aisha ɗaya ya nuna sha uku ɗaya nuna sha daya a cikin sahih Bukhari wato kenan duk sunan da za a yi ta kuma cikin jami'i sannan kuma raka'a sha ɗaya tsari akan wannan adadin ya halatta ko bai halatta ba sai shine mahallin kula waɗansu malamai suka ce bai halatta da a tsara ya kamata ya waɗansu suka ce ya halatta a tsara amma dai da za a tsaya adadin da manzan Allah ya sallata da su guda su da mun kawar guda guda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko ta ga anan waɗanda suka ɗauka cewa ba za a tsara ba a kan a sha ɗaya sai suke ganin duk wanda ya tsara akan rasa a sha sai ya yi kuskure akwai wanda suka kausa su harshe akan mai irin su sai nasiru juna idan Allah ya da baka yana ganin duk wanda ya tsara akan rasa a sha ɗaya ko sha uku to ya gida akwai waɗanda suke ganin za a iya tsara ya har akwai rasa ashirin da uku ko akwai talatin da kaza hujjar su da suke matsalewa a jiki hadisin abdullahi dan ana da cikin sahih bukhari wani mutum ya zo ya tambaye min dan Allah dangane da qiyamul layli ya ya ya zan yi sallar da sai manzo Allah ce salatul layli masna masna fa idza khashiya ahadukum al-fajr falyutir bi rak'ah manzo Allah ce sallar da ana raka'a biyu ay sallama raka'a biyu ay sallama idan mutum ya ji tsoron sai sai al-fajr to sai ya yi guda daya ya fito cikin suka ce ai manzon Allah ce masna masna yi bi a yi biyu a yi sallam wanda kuma tambaya a ce inda bai halarta ba a kara kan raka'a sha daya da sai ce biyu bi ko biyar daga nan kar a kara domin la yuzil ta'khiru bayan an yata fil haja ka'ida ko wurin malamin sananniya ba su halatta jinkirin bayani a daidai lokacin da ake cikin wata wanda ya tambaya zai so ya san adadin zai so ya san kajiyar sai manzon Allah ya bayyana صلاة الليل مثنى مثنى ركع بيجي بيجي أيدي أو سلمة أيدي أو سلمة ba tare da iyakan ce bibi ko biyar bibi ko goma bibi ko ashirin ko talatin ko hamsin da haka sai suka ce wannan hadisi ya bar kofa a buɗe da ya sayar raka a har yanzu a lokacin da za ka ji tsoron ko tsoron sai ka yi kuɗi kawai suka maka shi shi ma'ana ko da ɗari sai sai ka yi kuɗi da guda idan sai ɗari da ɗaya ko da hamsin sai sai yi guda na san fahimtar abin da suka ɗauka sai kenan to a mas'ala irin wannan ya dauda in yi sabani bai kamata mutum ya zaka a idan ya ɗauki wani ayi misali idan na gamsu cewa raka a sha ɗaya zai yi za ka fara wanda ya ɗauki sama da haka in ya makale da wannan hadisi tun da hadisi yana da ihtimali yana da ihtimali illa ya ta ayyuka karin jantar da shi idan kuma na ɗauka cewa a za a iya ƙarawa wanda zai ta kaita akan raka a sha ɗaya ai zai yi faɗa da shi tun da ya ta a akan abin da annabi ya a kan kuma annabi ya yi cikin jantar dan haka dai a takaice yin sallar dare cikin jam'i sunna ce tabbatacciya ta aikin annabi a aikata ya aikata sallallahu alaihi wasallam sunna ce ta khulafa'ur rashidin lokacin Umar an lokacin Usman an lokacin Ali an ko ko daga cikin su yayi an ballantana mutum uku manzo Allah kuma ce alaikum bi alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di abdu alaiha bin nawajib فإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة rike sunnata rike sunnar halittoci na masu shigar ta ga nan gurin da abin da wanda yake da sauri to amma kuzurin da za a bai wanda ya insani gaskiya idan sa ne da kai hadisin ba muna ce ta hoton da a ce zai duba ya gano hadisin to matsayin manzon Allah a zuciyarsa ya kamata ya girma matsayin manzon Allah shi ma ya bada fatawa irin da muka bada fatawa da wannan ya faɗi wannan abin da muka faɗa illa ya fa kuma akwai waɗanda su suke kunce sallar dare saboda ana buƙatan a zo a yi da alqur'ani a sami gawurtaccen mahaddacin qur'ani da yake tajwidin da irin su malam abuya irin su malam bakir irin su a sami masanin qur'ani yana jan ayoyin ko su suna sun da bidiyoyi da su haddace qur'ani da ka idan an ce aka rubuta Allah ya zai mana da katon masallaci a gidanka kai ne limamin ayi ta hajji billahi allazi ba zai iya ko ya ne kaga dole ne rigina bari a kata abin bid'a ce kaga sai da kake cikin rubuci bai yi ba saboda bid'a ce mu ko mun sani shi ma ya san mun sani bai yi ba saboda bai iya ba bai yi ba saboda abin yana bukatan qur'ani ولا هكذا بعد بارا بكي قرآني إذا حدثي تحدثي إن لك حدثي إذا تحدثي الله مين أمر بكي أذان إيتم جدا ومين أمر بكي أذان إيتم كيف نفع كيف نجد إيتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وبيت يا أيها الذين آمنوا يا وأن بكم إيمان لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. la yahillu lakum ba ta halatta a gare ku an tarikun nisa a farha ku ce za ku gaji mata farhan a bisa da tilas wato ku gaban ku irin yadda ake ce gaban dukiya ko tufafi ko gonaki ko filofai sun ko su so ba bai halatta ba ke haka ko a kurha a wata qira'a farhan a wata qira'a kurhan da alfarhu da alfarhu imam bukhari ke lura tani wa wato lura ne guda biyu ta ita alfarhu ta ita alfarhu ma anasu daya kutiba alaykum al wa huwa furhun lakum wa ata an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa ata an an tu'ibbu shay'an wa huwa sharrun lakum ummi حملته أمه كرها ووضعته kurha وحمله وفصاله ثلاثين شهرا أو في قراءة حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثين شهرا معنى بين أمس الطاعة ko da fataha din ko da danna din wadan kuma malamai suka ce idan kace al-karhu da fataha na kafin ya zanto al-ikrahu kenan shi ne ta mutum ya ɗaga da yana kenan al-karhu ya zanto al-masakka kenan wahala da haka kutuba alaikum misali huwa karhun lakum ay masakkatun alaikum abu da wanda yake da wahala shi jihadi dan mutum zai rasa dukiya mutum zai rasa rai a takaice dai hadisi ya tabbata cikin sahihu bukhari daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a da yake adda larabawa sun kasance idan mutum ne iyalinsa sai suke cancantar gaje matansa yadda magadansu za su shiga da dukiya haka za su shiga da matansa wanda duk aka bayar wani kaso na matan yana da dama ko dai ya aure ta a matsayin matar babanta dan da ake ta haifi da kike na haifinta ko ya aure da ita ya karɓe sarki ya tsira a aljihunta ko kuma ya mace ta bayar haka ake yawa mata ba wato kaga anan lafantar ya ne a mahanga irin ta jahiliya ɗan mace da komai da ke da matsayin ta matsayin tufafi matsayin ta matsayin gona matsayin ta matsayin riga sai Allah madaukakin sarki zai ce a'a bil adama a mu'amalan ta kamar bil adama yadda ba a gadon ƴaƴa maza din haka da mutane da ba a gaji da a matsayin dukiyar gado ya ayyuhal na amanu ya ce waɗanda suka yi imani la lafin lakum an tarisu a karha ba su halatta a gare ku ku ce za su gaji mata ala kalmar cewa ala ko dole an fito da ita ne don saboda haka suke yi din ada ba wai tana nufin cewa a yau in wata cikin ni ma yadda a lissafa ni cikin kayan gado a kasarta hukuncin yana nan ba ko ta daga da za a raba ta a matsayin sauran gado dan saboda haka wannan ba a yi tibari da mafhumin mukhalafa din ubangiji yake wala ta'dilu hunna kada ku ce za ku kinta ta musu bi tawhabu bi ba'd ma ataytumuhunna dan ku kwace wani sashi na abin da kuka riga kuka ba masa na sadaki illa an ya'ti bi sahibikum mubayyana ko ta kun sun zo da alfasa wanda kuke bayyana. abin nufi akwai waɗanda suke da wani mugun hali na ya gaji da zama da ƙamaci amma da bai ne tafi ta tafi ta aure ba ya san haka sai ya rinka kuntata mata ya rinka munduna mata har ita da kanta ta gwamna sai gara ma in fanci kaina ta hanyar kulu'i in ba shi abin da ya kashe wajen aure na in mayar masa da sadakin sa kawai don ya fito na izinta yaji kuma yana yin haka saboda in ya kashe ta fito da zaɓin ba zai karɓi komai nata ba to amma bari ya munduna mata sai ya karɓi wani abu daga hannunta wanda ya kashe wajen aurenta sai kuma ya canza wata matar da wannan sannan ita ma wancan idan ba ta masa ba ya na mace ya takura mata har ta nemi ta kanta ya karɓi kuɗinta ya tashi aure mata ga shi kullum inda zai aure da ma duk da da kuɗin auren ba yake ya ga wannan bai dace a cikin haka akwai mulkina wa ɗaya mutum akwai cin mutunci addinin mutunci kun bai da wannan ba da haka sai Allah ce wala ta'dulu hunna kada ku kunta musu shine al'adlu man ulhuqu kenan hana su haƙƙi karka hana su haƙƙin li tajhadu bi ba'd ma kuntum hunna kawai dan kuna son ku karɓo ni tashi na abin da kuke ba su na sadaki ko dan kasance dan auren illa an ya'tina bi fahihatin mubayyana sai fa in sun zo da alfasa na bayyana malamai sun yi sabani dangane da alfasa na bayyana waɗansu malamai suka ce alfasa na bayyana kamar matarka ta kama ta to anan ta yi alfasa bayyana in ka gada mata sai ka fito ta in ka gada mata sai ka kunta ta mata hakki ta kan ta a nan wurin da sai lokaci alfasa da yinya waɗansu malaman suka ce shine annisiyar rashin da'a da mutum za ta rinka maka yi kaza ba za ta yi ba ko kuma ka yi amma ba akan sani ba karki yi kaza kuma sai ta yi karki fita sai na fita karki fita yi kaza sai na biya wannan ka da alfasa da yinya waɗansu suka ce alfasa da yinya kana magana kana magana ka ce kaza ka ce kaza tana magana tana ɗaga hayya tana kokarin ta maka sallata ya sai an ji ta a makwabta don ta san ko ne mutunci ne ba ka san a jikan to sai ta ɗaga hayya tana hayaniya wannan alfata ya bayyana yake musamman irin wannan a madadin kawai ka fice ka fice fi ta gudun lahi sai ka ci sai ka murgina maka sai ta ganna ce gara ma ta kullu shi ne ma'amar illa an ya tula ya ta ita kullu bayyana kaga akwai adalci cikin mutunci Allah ya ce karka karɓa abin sai ta in ta yi karɓa karɓa in ba ta wannan laifin ba wato kaga kuskure ne ka karɓa zalunci ne ka karɓa ka ce dole ku ta tuntu kanta amma in ta yi laifin ka bayarwa da za ta wannan adalci ne ba zalunci ka ake ba me yasa ko rashin kunya me yasa ko rashin mutunci me yasa kina tare da miji ki sai ki me yasa miji ce bari ba za ki bari ba yi ko da za ki yi ba kar ki fita ki ce kuma fita a wannan rikin kyauta wannan rikin kirki ne miji aiki ne ki gaba a kanki a rijalu kawai ya nuna annan nisa Allah illa an yati min fahishatin mubayyana ko sun zo da alfasha mubayyana a wata qira'at mubayyana alfasha da aka bayyana Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf al-mu'ashara shine zama mai kyau ashiruhunna ku yi kyakkyawan zama tare da matanku bil ma'ruf ta hanyar da ta dace a shari'anci kyakkyawar mu'amala kyakkyawar zance wannan tsakaninka da matanka lallai kasance na gudana zama ka zauna ka yi biyar da shi wanda yana da muhimmanci zama ka zauna ka ji matsalolinka koke-kokenta wanda suka shafe ka ko ƴaƴanku ko wata matsala da ta shafi gidansu don ka za ta shawara ta gari ka ji cewa kana tarayya da ita cikin farin cikinta kana tarayya da ita cikin damuwarta duk yana cikin al-mu'ashara bil ma'ruf akwai cikin mazaje wanda idan ya aure mace sai yana aure ta mai singil ita ta ɗaya daga gidansu ba ruwan su da ubanta uwarta uwanta ƙaninta duk sun tsoron gidan su kasa kawo su ba yau su dai masu su kawai a yi amarki a more amma don mu zai ta samu matsala akwai ita ma daga cikin mata wadda in ta aure mani shi ta ɗaya ta aura ba ruwan su da mahaifansa iyayensa ƴaƴansa wanda ba ita ta haifa ba ruwan ba ruwan ta da su tana gaba da su kamar annabi Musa da Fir'auna to ya zaki kina gaba da ɗaya na ɗin fahimci kuna so na ko kuna tsaunata wannan wata ɗin soyayya ce da babbar ku sanar da ɗin ku ce na kuma kuna dangana wa ɗana kun hana shi abinci kun hana shi sutura kuma ya zan yi zani kuna ko na kawai ta hanya wani irin yare ne wannan ki faɗa mu ji wani irin wanda yake amfani da shi ma'ana kuna so na ba ki sun ɗana kina sai na ba ki gurin mahaifina mahaifiyata wani irin soyayya ne ma'ana ni ta ake so gaya na da miya haka suka kalle ni na daɗe daga sanar da annabi dangantaka ai akwai da mutum suka kafa in aure shi sai mun kwantar da kai sai mun karamin yi dan don su yadda su bani sai ne wanda suke kewaye da su iyaye yanzu kallon dangi da sai sai ma dole sai san da daga sanar aka je zai ba ina da iyaye yanzu kallon dangi su ga girman nawa in ga girman naki su mutunta nawa in mutunta naki duk wannan na cikin al-mu'asira bil ma'ruf to mazajin da suke wannan kuskuren ba da yanka da ɗan uwan masu akwai mata yadda suke wannan kuskuren ba da yanka da ɗan uwan mazansu wannan ko ya fi kula da al-mu'asira bil ma'ruf gidan da Allah sallallahu alaihi wa sallam na na kabila ta bar duniya amma wani lokaci zai sa a yanka rago ko a yanka dabba a gidansa a ɗauki wani abu na namun ya aikawa da ƙawayen kabila ba ta yayyanta ko kannanta ba ƙawayenta ma manzo Allah na mutunta shi saboda yadda yake daɗin zama da na nana Khadija balle sana kuma yanka balle sana dan uwanka ka ga aikin ba karbi ba da yawa daga cikin mazaje abin da suke ɗauka da na kawo da gero gida da buhun masara da na dawa da na sukari da kinkafa da alkama da magi da na dawa da tuka da waye duk ya kawo kun da ya kawo ne shi da riga ya a cikin kowace wata ko'ar da ya na kasa da gaisu biyu in ta gan su da daddare ya zai kwanciyar barci da safe da ya tashi kuma ta daina gane su ba ya rufe yaya sai yaya ta kwana da ya shigo gida kamar ana minkin su zai fita yi sun sun da ɗaya ƙasiyar tabarma a ƙofar gida ina da kuma ɗauke hira har talatin da biyu waɗansu kuma ya tafi wajen mai girin da jayi wani ya tafi wajen mai kulisi wani ya tafi wajen mai tsire wani wajen mai balangu a ita hira da shi haƙi a biyu ita kuma tana zaune a gida wata ta yi kwalliya tana jiransa biyar Allah sun tana tsalla min ta ki dai ta ki dai hatta fara da gidi yayin bauti ya duka hodar da kuma a kuma sun ka har ka duka kai sun da take yi a wannan lokaci kuma wani abin haikin ma wani ta yi hutu ta ajiye ko take nufi ko take zuwa kana shigowa ko kuma ka je ta ce tsaye guda biyar an fata ta ce tsire guda biyar an haɗa an ta guda an yi ta tuya ga ɗan mai bulangu na haka da ta shiga gida ga abinci wallahi na biyu wani da hakkar ya zai yasa ya lafiya gaskiya ba na jin daɗi su ke da ke ba na jin daɗi yi ne ya yi jin daɗi a rayuwa ko nuna ba ta da lafiya ji amma ba na jin daɗi ba la ya yi jin daɗi da ba da kusa da yayin magana ne zai mutum yi mutum yayin da ke ba na jin daɗi ko ta fahimci ba ya da lafiya ba ga ce ba ya da lafiya ya yayi ƙarya da amma ba na jin daɗi yi ke jin daɗi ko idan sun gida jin daɗi nan gurin gaskiya wannan ya fito daga mai aikira bin ma'aru ya kamata ka je gida ya kamata ku ci abinci tare ya kamata kuna cin abinci tare kuna hira ana dariya ana mulmuki in lokacin ka ɗauka ka sa mata a baki in lokacin ka sa mata a kun gama cin abinci manzon Allah ya nuna muku cikin sunnar cin abinci ko ka suke hannu ko a suke mata dan Allah ya yi suke na hannu a duniyar nan ah. za ka ci abinci ne ka fito ka leƙo ka kira mai gadi ka ce shi da nan ko ya san matar ka zuwa cikin ma duk da ta lafiya na ta da hannu ko mata lafiya hannun ta ka ce san da ya ta cikin ma hannu ka cikin mata hannu a gana lafiya ko wannan kuma haka ake shekara a gana lafiya din musamman da kuma abincin dare a cikin mata hannu kuma a gana lafiya har da zai gida wa akhiru hunna bil imamu qurbi yace أي على ما أمر الله به من حكم المعاشرة إذا ما بكي بسا بأبن الله يوقي مرمي مثل الشاور مؤاملة زما مي دافي زما مي بنقاي الشاور مؤاملة مثل والكتاب للجميع wannan umarni na wa asiruhunna ya shafi iyaye ya shafi mazaji ko mazaje yayin da ƴaƴanta suke gidanku da ke aure ba ko sun yi aure wani dalili ya an kore su sun dawo gida ko miji ya rasu yayin da suke zaman zaurci suke zama na zauranci ko rinka su kawo mu'amala da su kuna lallashin su kuna kusance da su kar ya kasance ko tana ganin ta kare da ya kamata ta bar gida ta ki kawo miji ita ko ba ta kawo miji ba tana fama da zauranci kuma tana fama da faɗanta ya za ki zauranci ayatul rahim bil ma'ruf sannan magana ce zuwa ga mazaje din kansu ibnu kulli ahadin isra domin kowane ɗaya akwai kyakkyawan mu'amala da yake zai wa ɗa mace zaidan kana ayyaliya idanu ko miji ne wakilin idanu ko miji ne walakin murada bi hadal amri sai dai galibi wannan umarni na ya ashiru hunna bil ma'ruf wanda ake nufi da shi fil aglabi a bisa zance mafi rinjaye al azwaj shine mazaji وهو مثل مثل قوله تعالى كمدين مثل قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان kamar faɗin Allah ta'ala ne da yake fa in shakum bi ma'rufin aw tasrifun bi ihsan wa dhalika tawfiqu haqqiha wanda yake shine cika mata hakkinta min al-mahar na abin da ya shafi sadaki wa nafaka da ciyarwa wa Allah ya abisa fi wajhiha bi ghairi dhanbi kuma kar ya murtuke fuska bayan da kai laifi ba ya fiti fuska ya yi annasawa ya ya rika murmushi wa an yakuna min sadiqan fil qawli ya zanto mai kaifin harshe lokacin da yake magana da ita la fazzan ba mai kaucin mu'amala ba wala galiban ba mai busasshiyar zuciya ba wala mujriran mailin ila zawjiha kar kuma ya nuna wata tafi ta muhimmanci a gabanta ko da ba ta da muhimmanci ba ta nuna mata ko ka ɗauka tana da muhimmanci ko ka ɗauka ita ce jindiya din dan ka san ji daɗi ita ma ta more a ranka ta ji eh, a nan da sauran wal ko abinda ake nufi da al isra al musalata wal mumazaja ta fitowa tare da juna dinkirewa tare da juna wannan shi ne a musalata da ka ce ba da yadda za a dunkule tare da juna sai an ci tare sai an sha tare sai an kwanta tare karkashin mawafi ɗaya karkashin katifa ɗaya a fita a yi wanka tare wannan shi ne al-mu'ashara an tafi haka yana gurbin ya faɗa ne al-musalata wal munazaja فأمر الله سبحانه وتعالى بحسن شعبة النساء الله يقول مرجع الشاعر معاملة بمتى إذا أقدوا عليهن in har maza biyu sun kulla aure tsakanin su da matan li takuna udunatu ma bainihim wa suhbatuhum ala kamal dan mu'amala su ta kai matsayi na kamala ba matsayi na cikin kucewa ba matsayi na kamala fa innahu ahada lin nafsi hakan ya fi kwantar da rai wa ahanahu lil aiki kuma ya fi sa rayuwa ta daɗi wa hadha wajibun ala zawji wannan kuma wajibi ne akan dukkan ɗa namiji وقال بعضهم وقلتم على مدرسة المعاشرة بالمعروف أن يتصنع لها كما تتصنع له يرنك ين أبو بيتك إلي يبيت في طريق ين أبو بيتي كيف كان في سلمان لذا في كتر في ساهودة في جارة بكل في كومة في كومة تجارة ما تبكي منا karka da gashi kuma ta biyu biyu da haka da gashi ba ko alama kada ta tunce hakorin ka ba ta zuwa mai yanke hakori yana gyara maka kada ta tunce ba ta amfani da asuwa ke wajen kawar da gaske wannan ai bai dace ba ya kamata kai ma kana gyara jikinka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana yana daga cikin fitara cikin kowane kwana arba'in ya kasance ta ta aske gashin hana ta ta aske gashin gaba duk wani wuri ne da su na kokarin sayarwa kana yanke farce ba ka barin farce da kowace a jikinka kana kankare da kinka duk ba ka barin wannan ba ka barin kafar karfashe ko kai kana gyara jikinka yi wanka ta shafa mai kai tas da daddare ko da rana haka ake so amma don Allah sai da wani magidancin ta ya a gida din da shi daga shi magidanci ne daga shi suna kansa sai mutum yana daga shi sai daga zai nan da ya fari ba kamar an kwaso daga bakin sura ya sa ta da ko zai sa babu kuma kansa ya gani ko tun da ya gemu sa da ta da bar don girman Allah za a zo malaika da ta ka saje da ne ka mai kyau ka kaje gashin kanka dan na karka kai ma ta jike wa eh lalle ne kuma ba da mai kana yin wannan dan ita ne kuma wannan dan kai قال يهود بن عبد الرحمن الهندلي يهود بن عبد الرحمن الهندلي يقول أتيت محمد بن الحنفية ما جيرا محمد بن الحنفية قد كيف تكون آل البيت كيف تكون جي كوسي النبي جميل جي كوسي ألي بنجر الفاطمة ما جيرا محمد بن الحنفية فقرد إليه في من حفة الأمراء sai ya fito a cikin wata riga ja mai kyau mai ban kayi wa liyatihi takasuru na al-ghaliya gemu ta abu da turare wato ko ko na yi ya san ji amma duk فقلت فهمت ما هذا منين يوم هنا قال سيدي إن هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي ودهمتني بالتيجي أي أيوة ومن اللي جبت جني ما تاتت ومن كل إتفاق ko ita take ko ina ne ta sa maka riga ko tsara maka ko kai gidan gidan annabi ne alim zai ne gidan fatima yake wa inna hunna minna ma min hunna su irin abin da muke so a wajen su fa su ma so a wajen mu abin da yake burge kuma yana burge shi da sanda mu yake kisa dalla ulama ila malamin na malikiya sun kafa hujja bi kaulihi ta'ala wa asrihin bil ma'ruf da wannan magana ta wa asrihin bil ma'ruf ala anna al mar'ata sabun ma tarfa gida idan ya kasance ayyuka sun yi masa yawa yaro ɗan ɗan yanzu da zai ishe ta ba ya ya za'i anna alayhi an yakdumuha qadar kifayatiha sai ya ƙaro yaro na biyu ko kuma da kuma da ɗaya da su amma an ce sai idan ya da kaɗan sai ta ƙari na biyu don wancan kanta ya zanto guda biyu ko mai wanki daban mai biyu ko mai wanki daban mai kuma wanki guda daban ka ji suna lawan ne suke wannan magana قال ابن أبي ابن أبي وإلى معنى الآية ينظر قول النبي صلى الله عليه وسلم wannan ma'anar aya ta hanyar ta ne za a hango haɗin annabi da yake cewa tasanti ibiha wa fiha iyo wai karka dauka za ka mata wannan gatan dan ba ta laifi tana laifin amma duk da haka za ka mata wannan tunda manzo Allah ce in dai za ka more da ita sai dai ka more da ita da karkat karkatarta ay la yakun minka fi'u isratun ma'ayin dabiha ko da tana da mummunar mu'amala sai ka dan jure ko hakuri fa in ha kaifa al-mukhalafa wa biha yaqa'u shiqaq wa huwa sabab al domin idan har ya kasance sai ba ka kyakkyawar isra to wannan shi ke kawo rabuwa shi ke kawo sabani shi ke kawo rigima har ma wani abu ana cewa ai kulli a takaice dai ubangiji ta ala ce wa ashiru kullu bil ma'ruf wannan adabi da muke faɗa yan uwa cikin ku dukkan wanda yake aikin sa karantarwa ne ya san cewa babu yadda za a yi a yi wata daya bai ji kai-kai-kai mata game da mazajensu na yadda ya ɗauka kai-kai-kai akwai ƙarya akwai ƙarin jiki akwai ƙorafi na ƙamus amma akwai ababen da suke gaskiya ne wani namiji da yasa da matarsa wata shida wani namiji shekara ɗaya ba da matarsa kuma suna tare wani namiji suna cikin halin ƙaƙa mutane shi da matarsa da kyan ake ci sai biyu ake cin abinci da sai uku da ayyuni amma yana samun ɗan wani abu amma da don abu yadda abinci ya zama sai uku da don sai biyu sai kuma yana wani aure na biyu da akwai irin wannan a cikin yana cikin matsala tana cikin matsala in ya samu ɗan wani abu wanda yake rayuwar gidan kawai zai sa a kyautata amma shi da rayuwar gidan ta kyautata gara kallo wata na ita na ta yi da cikin wannan sahu sahu na alfaqari wal maskana ke ne shiga cikin halin tsakanin wani namijin za su da gidan mutum sai ya bar musu ƴaƴa da rike ƴaƴa su da ba ruwan surfurin sa wani namijin ma ya gudu ya barka dukkan irin waɗannan al'amurra ne wanda in har mutum ya san cewa ba zai iya ɗaukar nauyi kuma bai kamata ya aure ba dan aure ba ya gani ba ɗaukar nauyi ne من يشاور يشكر بكل أواب الأمر فقال هكذا أنت بنيت يمكن تعالى إذا انتظر حتى للي يقلتون من قائدة هو آخر يهن ابن معاوية التي فإن شرهتم يهن إذا انهركم فيه إمام القرطبي في لبنانة أو سوء خلق إما تجد مين أنت فبكاد بالإنسان إما تجد من مين ما آمن أنت فبكاد بالإنسان كوكو ما تجد كم زلوة بالإنسان فأرتا فبكاد بالإنسان فإن شرهتم يهن in kun ci su saboda wani halin saboda wata ɗabi'ar fa asa an takarhu sai an to ka in kin wani abu fa wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira barke kuma Allah ya sanya alkhairi mai yawa ta kauri abin da ta in ga ga ta mun nuna ki in za ka kinta ne da burin ta kadai to za ta samu tana da waɗansu bangarori wanda ke kyawa ba su Abbas Muhammad al-Attab na ke cewa wanda duk ne karanta halayyar kyamu wanda da yake da kalkasa ta ƙyamaci ya tabbatar cewa mummunar mace ta fi kyakkyawa in rike tsarin miji wanda suna abin da ya kuma jawo a cikin rayuwa a iya samun wata gashi tana da kyau kuma ta iya rike tsarin miji amma galibi ne ta kyau gani duka alfarma ta mata kuma gani duka a yau kullum ta yi ta kalli jikin ta lokacin da take ado ko ya san ta murmushi a cikin da birnin yiro sai ta ga cewa in ban da kaddara za a karkashin ta sai ta ga cewa ai yanzu ko yanzu ta sassuri zan samu waɗanda ya su suna rashin wani na cewa kaza wani na cewa wani na cewa ba su na ta ita ta yi nuna saboda rashin da sarfa na bangaren kyau ko karmi ce nuna mai ƙarancin kyau ko ya ga na ta sa da kullum ita yadda take da kyau zai zai zai ta ya ba ni iya kula da gida na iya rike tsani miji na iya lallashin ta wani lokacin sai ku ga mutum yana tare da mutum da ta kai ta kawo ba tana masa abin da ya ta da dama kuma yana rike da ita masa yanzu nan yanzu Allah ita ya take masa haka ku tambaye ku gani ya san me ke ni ne da kusan dajin garin ba shi ya yarda ya rike a haka ko ku sani ba ko irin wannan ko baiwa ta Allah ke biyo kowa yakin da aka samu ragowa ta ɓangaren kyau sai aka cike musu da kyakkyawan mu'amala da ya waɗansu dabaru da kisa ne ke ɗalibi ta yadda mutum ba zai dawo ba in ka kalle ta kaga ta karin kyau sai ka sani waɗansu halaye nata da ɗabi'unta da kista da jan hankalinta wanda kuma ke shawar ba ta ka biya su zaki mai tsada kuma babu wanda ya kista ka biya su zaki mai tsada ka kawo ta zauna gidan ka dole sai maka kishi fa in karitu mu zinna idan kun kishi ta wani bangaren fa aka an takarahu sai an ka iya abu wa yaj'al Allahu fihi khairan katira kuma Allah ya sanya alkhairai ma yawa karkashin kasa ta kalin shi ta kalin ina wannan ne gidan sun san ita ce za ta haifa na a'a ko ta ko za ta haihuwa ina mai karancin san ita ce ita ce za ta taimaka wajen tarbiyyantar ƴaƴan nata da na wanda ba nata ba ta tsaya ta makarantar komai da komai wannan ko ta yi ba ma'ana dai kowace sai ka samu tana da wata baiwa to sai mutum ya lura da mutum ya kalle ka ta dukkan bangarori ba ta bangare guda ɗaya ba fuska kaɗai za ka kalla ba ka kalli halaye da ɗabi'u da sauran al'amura da ya kamata a kalli sannan sai kuma ayata da ta ce wa in aradtum استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن كنتارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما وسوف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غنيا. بين شيئين أردت استبدال زوج مكان زوج. idan kun yi nufin musanya wata mace da wata da wannan da ba iya zama da ita ba ba ta iya hakurin zama da ita kana jin tsoron su cike ta ko ta cike ta da ta aure wata shine arkum kubdana zawjin makan zai wa atikum ihdahunna kuntaran bayar da kuke son ku rabu da ita din kuma ko da kun ba ta kuntar dukiya mai yawa kun kasa kuɗi wajen aurenta ta ta da tsada yanzu kuma ka ta da ranka ko kana maka in ta halaye da za ka iya jurewa ba to sai ka kalli in ka sai ka kalli yawan sadakin ka sai ka ji wani na kokarin yake to a ba shi sadakin ka kafin ya fito sai Allah ce fala ta ku bi shay'a kar ku karbi komai cikin sadakin da kuka bata sai dai ka fito ta a haka take kar ku kwace komai cikin kayan da kai masa sai dai ka fito ta a haka take da dukkan abin da kuka so din zuciya ko da aka kuma yake ko da abin da ne yake fala ta ku bi shay'a a ta ku dole hujjatan wa antum mubin kun kun karbi wannan abin a matsayin hujjatan kajir da kirkire dan ba ka da yanci ko ba ka da haƙƙi na karɓa ya zama to kuma kirkira ke na duka ya isa min mubina da laifi wanda kuma bayyani ya kaifa ta'khudhuhu ta yaya za ku karɓi abin daga hannunki wa qad asba da adukum ila da abu alhali sashin ku ya tare da sashi lafazin al-isba'u wa in kuma al-mutum fassara da cewa al saduwa ta yaya za ku karɓi wani da hannunki bayan kun taɓa saduwa waɗansu malami suka fassara su da cewa alkalwa ke ɗantuwa ko da ita ko da sabuwa da ta faru ba ta yaya za su karɓe wani abu daga hannunsu bayan kun samu damar ke ɗantuwa a ɗaki da ko sai ita kun sa labule ko kun sa ƙofa ko rufe masu da duk har ka samu wani damar da ita ba su halatta ka kwace abin da ka za ta wajen aurenta. in ke kuntar rufe kai da ita a daki kamar da wadansu malamai suka ce wadansu malamai suka ce a'a sai in jima'i ya faru in suka ce ko jima'i bai faru ba kun dai ke kuntar da ke sai ta a daki kun ke kuntar ta maka abu ko ta cire kayanta ta ga abin da in ba dan saura auren ba da ba ta isa ganki ba shi ke nan to babu hali ka ce za ka karɓe wani abin da kake wajen aurenta wa asabu minkum mithaqan ghalida kuma kun riki alqawli ne karfi ne karfi ta sarrafa waɗansu malamai suka fassara alƙawari mai ƙarfi cewa wato ainihin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa sadakin da kuke bayarwa shi ya halatta muku ganin ku ko saduwa da su, ya zama alƙawari mai ƙarfi kenan waɗansu malamai suka fassara da ko haihuwa da Allah ke bayarwa tsakanin ku shine alƙawari mai ƙarfi duk wanda aka kula wani bangare na jikinka da wani bangare na jikinka aka gina jariri ba ba ɗaya da biyu ko uku ko hudu ko da ɗaya ne ma an sami kyakkyawa an sami alƙawari mai ƙarfi tsakanin ku ma'ana yanzu wannan matar uwar ta kamar uwa take aure ta da take ta inda bai sai ita a duniya ga hali ta aure ta yadda suke ta ko da ba ɗan ta ta bada za su je wani gida ta aure ta harbe ta ba hali ta aure wannan ɗan ko da kuka kuka rubuta a duniya dan akwai wani kuma ta kan gani ba kun da alƙawari mai ƙarfi ta tarbi ta na ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إذا أنت ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. kada ku auri yadda iyayenku maza suka aure ka min nisa'i cikin mata illa ma tabtalat sai fa abin da ya gaya shi da baya a tarihi a lokacin jahiliya kafin ta san wannan aya kafin zuwa musulunci innahu kana fa'ikatan min mata innahu lalle auren matar da mahaifinka ya aura kana fa'ikatan ya kasance alfasa ce abu ne mai nuni wa makata sannan abin ne da ya kamata a kyamace shi a tsaniyinsa a sabi na kuma tafarki ne wanda ke mummuna ya munana a matsayin tafarki malamai sun fito na dangane da ma din da ke cikin su na na mata a ba'uku kuma malamai suka ce na su yadda suke masdariya aw la tankihu nikaha aba'iku kar ku aure irin auren da iyayenku suke na lokacin jahiliya auren da babu su daki ko aure da kayan ƙara mutum kana da ya ina da ya ko in ba ka tawa ka ba ni ka ta ayyuka kenan farkon ilimin na aure shi da Allah ya tafi sun ke miki da an ce ma anan gurin wato ainihin masdariya ce wadansu malamai suka ce a'a ma anan mansubiya wala tanqihu ma nakaha aba'ukum bi dukkan da ma da ke cikin fanki ma ka da kullun nisa irin ma tayin da iyayensu suka aure su da halitta da sai ta da ce za ka aure matar da mahaifin ka aura ba wa inda ya aure ka ya tare da ita bai tare da ita ba saduwa ta faru saduwa ba ta faru ba matukar mahaifi ya ya aure mace kai ɗa haramun ne kace za ka aure ta ne wala na na ma ka da ikum min nisa ba lalle ba da ya kasance waqa aljina a kila ya faru kila bai faru Allah ce illa ma kar salaf ko irin abin da ya wuce a baya a tarihi ma'ana wannan kan ya riga ya wuce babu laifi a kai ko kuma ba za a zarge su da tun lokacin nan aya ba su ta haramta musu ba sallatu أخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرجعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائكم صاحبكم التي في حجونكم من نسائكم وربائبكم التي في حجونكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا فإن تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين القلم إن الله كان غفورا رحيما عليكم أمهاتكم an haranta muku auren iyayenku mata wa banatukum da ƴaƴanku yan mata da kuma yayyanku ko kallonku uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya wa ammatukum haka an haramta muku auren gangwanin ma'ana dukkan wanda take ya ce kanwa ga mahaifinka ita ce amma amma jam'in su kenan wa khalatukum haka an haramta muku auren yan uwan mahaifanku mata duk wanda take ya ga mahaifiyarka ko kanwa gare ta ita ce khala jam'in ya zama khala wa banatul akhi haka ƴaƴan dan uwanka wannan dan uwan wannan ko kana ko kanin ka ne ko uba ɗaya take da shi ko uba ɗaya ko uwa ɗaya domin ya ta wanka ko ta kaninka wannan ta zama kamar ɗarka kenan dan haka haramun ne ka aure ka ya wa banatul ukhti haka ƴaƴa mata na iyar uwar ka mace iyar ko kanwarka uwa ɗaya uba ɗaya kuke da ita ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ƴaƴanta da sun zama haramun a gare ka idan muka lissafa a nan gurin gurin sa mata guda nawa kenan guda bakwai kenan waɗanda aka haramta mana su ta fuskar dangantaka iyaye wato iya haramun ne mutum ya auri uwa ko yarsa ina fata mutum ta ko yar uwarsa wato ya ko kuma kenan ko yar uwar mahaifinsa ya sako kannarsa ko yar uwar mahaifiyarsa ya sako kannarsa ko yar dan uwanka namiji ya sako kanninka ko yar yar uwarka ta mutu ya sako kannarka yarsa kaga guda bakwai kenan mata waɗanda aka haramta maka ta fuskar dangantaka kar ku manta lokacin da aka ce ya aka yi shiru jika mata su da dan jikar kamar bangare ne na 'ya'yanka. dan karnar ce ai ta ce an ce haramun aure ji ka ko mutum zai aure da shi ta wannan kuskure da tana cikin bana kar ko mutum lokacin da aka ce ummahat yace ai uwa aka ce banda kaka mutum ya alata aure da kansa ya ta shiga cikin wato ainihin ummahat ina fata an fahimta kamar da kuma magana yan uwa wannan kan ya ko kan uwa ko ba dai ko ba dai ko wa dai duk tafi an da ku wato ne da irin mata guda bakwai aka haramta maka ta fuskar ne dangantaka sai kuma guda shida da zai biyo baya waɗanda su kuma an haramta maka su ne ta fuskar shayarwa da kuma salafintaka shi ne idan ta alaƙi wa umma ummahatu nisa'ikum wa umma ummahatu ah, na'am wa ummahatukum na arba'anakum da iyayenku waɗanda suka shayar da su ita ba ita ta haife ka ba amma ta shayar da su. an gane ku wa akhawatukum min za'a da yanne ko ku ta fuskar shayarwa yarinya ta yarda ta yarka yarinya ta yarda girme ka ko ka girme ta aka shawar da ku ba gida ɗaya take ba ko da ma kabila ku ba sai ba sai da kuma kin zata ta ita farar zata amma ba ta ɗaya ta shawar da ku to ta zama daidai yarka yadda kuke ɗaya ɗaya uba ɗaya yadda ba za ka aure ka yadda ba ka aure ta haka matar da ta shawar da kai ita ma ta zama daidai da mahaifiyar ka kenan yadda ba za ka aure mahaifiyar ka ba ita ma ba za ka aure ta to amma wata shawarwa ce yadda take tabbatar da haramci da san a farkon musulunci shayarwar wadda suke tabbatar da haramci guda goma to daya biyu uku hudu biyar har zuwa goma to amma daga baya sai aka shafe sai aka mai da shayarwar wadda ke tabbatar da haramci ta zama ko ke biyar ina fata an fahimta da haka hadisi ya tabbata cikin bukari ummu da aisha take cewa ya kasance da daga cikin abin da aka kautar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asri rada'atin ma'lumatin yuharrimna da kan tayarwa guda goma sanannu sun ke tabbatar da haramci ba da zai auri matar ba ba kuma zai auri ƴaƴanta da sun zama yin sun kalli da dai an gane ku fa min kisma bi khamsin ma'lumatin sai aka tafi aka mai da shi tayarwa guda biyar ce wa tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وهم مما يقرا من القران هل من الله يريد أنا كرم تغنى عن القران abin nufi a yi shafe ka amma waɗansu labarin an shafe ayar ta fuskar karatun da bai daidai ba suna karanta ta a matsayin qur'ani ne su daga za su daga labarin labarin ya yi ta zuwa wajen su to abin nufi tayarwa dai yadda ke tabbatar da haramci to biyar ne abin da ake nufi da to biyar a bai yaro mama ko ya kama shi da kan ke tsotsa ya saki don gani damarsa ba tare da an kwace ba sai dai kenan idan ya sake kamawa ya sha har ya duki don kansa biyu kenan a yi haka har sau biyar to haramci ya tabbata amma idan lokacin da ya kama kayan farko yana sa aka fanta da ya sake kamawa wannan dukkan da ɗaya ne sai in ya fice da kansa da ya ne daya ya sake kamawa ya sha har ya fice don kansa biyu a yi haka har sau biyar to wannan matar ta zama uwa a gare shi bai halatta aure ta ba ya'yanta sun zama yayi ko kanne bai halatta aure su ba shine wa ummahatukum allati arba'anakum iyayenku mata waɗanda suka tayar da ku wa akhawatukum min raba'a da yan uwanku ta fuskar tarewa ba ta fuskar haifayya ba wa ummahatu nisa'ikum sai kuma iyayen matanku wa raba'ibukum allati fi hujurikum duk matar da take wato ainihin uwa ga matarka wato haramun ne ka aure ta ina fata an fahimta ka aure ta to haramun ne daga baya ka zo ka aure mahaifiyarta matukar ka daura aure ka da wani ko da daga baya sai ya faru ba tare da saduwa ba haramun ne ka aure mahaifiyarta ina fata an fahimta na suna gurin saduwa ta riga ta faru ai ba mahaifiyarta ta ganin sai kamar mahaifiyarta kenan to ne ummu hadu ne ya ce wa raba'i bismillahi fi hujurikum da agololin su waɗanda suke cikin gidajen su min bisa kuma lafi da kalfin bihin waɗanda matan da suka taɓa saduwa da su suka haife ma'ana agola ita ce ta auren matarka idan ka aure mace to yarta yadda ta haifa a wani gida ta takan zama haramun a kan dai da sharadi da sharadin in bayan yin auren ka sadu da ɗaya amma da yin aure yana biyu zai faru da ka taɓa saduwa da mahaifiyar da ta kasance ta ya halatta ka aure dan in kun sai kun ba da kalkin bijin sai in ma sai ku da wanda kun taɓa saduwa da fa in nan lam takunu da kalkin bijin na in ko ku taɓa saduwa da mata yan ba fala gunaha alaikum babu da ke ku auriya yan ku ma'ana idan mutum ya aure ne sai wani abu ya faru sai ya sake ta bai taɓa saduwa da ita ba ya halatta aure yarsa amma sai ya halatta aure ta ya halatta to saboda ne kenan da uwa da ya ta sa hakuri ma'ana ita ɗaya idan ka aure ta ba abin da ya faru ka fice ta wata za ta iya yaji ya aure ita ba ko amma ya ce ainihin ya ba za ta yarda ba ta je kuma ka aure uwarta amma ka aure ɗan ta yarda amma ka aure uwarta ko ta ce da uwarta amma za ta iya yaji ya ba za ta rikici da ita ba kuna ga zan bayyana kuma fa in lam takunu da kalkin bihin fala junaha alaikum wa halailu abnaikum hala'il jam'i na halila halila ita ce matar aure wa hala'il abna'ikum da ƴaƴa da matayen ƴaƴanku maza alladina min aslabikum da wanda yake na cikin ka anan gani matar da ɗanka ya aure ta haramun ne daga ba sai ka je ka aure ta sawa'un ya rabu da ita ko bai rabu da ita ba sawa'un ya taɓa saduwa da ita ko bai taɓa saduwa da ita ba haramun ne dai ka aure ta ina fata an fahimta ban matar ɗanka da aka ce min aslabikum dan a fitar da ƴaƴa wanda suke ba sa cikin abna usulbi kamar da wanda kai tabannin ka kai sami su kai maraya ne sai kai mai ɗanka ake kiran shi da sunanka wannan baya daga cikin hukunci ƴaƴa ta fuskar gado ta fuskar haramcin aure ina ba ta an fahimta da haka ne dan Allah da zai bin harisa ya ce kai ɗana ne zan gaje ka ta gaje ni daga baya Allah ya rufe wannan al'adar cikin rufe al'adar sai ya zanto an halatta zan Allah ya auri ya ya auri mutum da zai bin harisa ya aura ita ce Zainab bint Jahsh falamma qada Zaid minha wa taram zayyadnakaha likay la yakuna al mu'minina harajun fi ajwab adiyaihim idza qada minhunna wa tara wa kana amru Allah mas'ula wannan shine hikimar cewa min aslabikum ya'yan ku da kuka haifa kaga anan danka da ka haifa yake da ciki jikanka dan danka ko dan yarka kuma dai da cikin asbabikum a cikin ma'anar ayata a babin wannan na maganar hurma ta bangaren auratayya wa an tajma'u bainal uktayn haka haramun ne su hada yan uwa guda biyu ya da kanwa lokaci guda sai ne dan ka auriya bayan ko da buka auri kanwa ka aure kanwa bayan ko da buka ka auriya ko ka auriya bayan ta da suka aure kanwa ko ka aure kanwa bayan ta da suka amma ka hada su lokaci guda su kishi haramun ne lokacin da ba ka yi ka iya auren ɗayar amma ka haɗa su ne wa an ta jima ubainan ku sai illa ya kan salaf sai dai abin da yake a baya kafin saukar ayar wannan da ku sani ba in Allah kana ghafurur rahima lalle yin da Allah ya kasance ghafuran mai gafara sannan kuma rahimin mai jinki to anai da muka da bai da ba sai mun ta fuskar dangantaka sai kuma guda nawa guda shida sai kuma ta fuskar kayarwa da kuma farkunta to amma sun rage da bako ne sai dai sukar da bakwai din sunna ce ta kawo ina hadisin da manzon Allah ke cewa ba a haɗa mace tsakanin da kanwar mahaifinta ko tsakanin da kanwar mahaifinta ma'ana idan ka aure ɗan ki kuna tare ko da kanwar mahaifinta ko yarta da halaka ka aure da haɗa su ko kanwar mahaifinta ko yar mahaifinta da halaka ka dauke ta haɗa su je su titi tare da bai halatta amma idan ka su ka iya aure ɗaya amma ka haɗa su shi ma kalmar sai ne kenan aljamu shine almamnu amma idza kun rika bayin ma fa idan an raba tsakanin ku ka aure kan sannan ka ka aure mu wannan babu laifi to kaga shi suka nan bakai kaga mata adadi goma sha hudu kenan wadanda aka haramta auren duk matar da ba za ta cikin cikin wannan jerin ba ma'ana ya halatta ka aure ta in kaga baka aure ta ba to sai dai kawai ko ka karanta a mijinka ko wani abu ko wani abu ko wani abu kaga a cikin ba matar abokinka ma'ana abokinka zai iya fitin da suka aure ta ba na karawanta wanda zai ganin da zai iya cikin mutum ta aure ko da cikin yamma ya karanta ba na ba ta cikin yadda aka lissafa nan ba sai ba wa azwaju ikhwanikum ba sai wannan ba ina ba da ko ne sai ikhwanikum sai dai kawai mutum idan ya san cewa za a samu rigima don yin zai rabu ya bari dan nan amma ba dan nasi ne ke masa haramun ba ina ba ta an fahimta matar bakar ta na haka bakar ta ba shi ne mahaifin ta an gane ko آية تدرس تكتب إذا أنت تقول لي من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما والمحصنات من النساء ومن بكر ثم أتيتم لأكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وكذا وكذا والمحصنات من النساء haka an haramta muku masu mazaje cikin mata duk masu da suke da miji haramun ne kuma kaje kace zaka daura aure a sai in miji ya fice ka sai in tayi idda min nisa'i cikin mata illa ma malakat aymanukum sai fa abinda daman ya mallaka ma'ana mace ko da miji sai aka je wajen yaki sai ya kasance mutum da kafiri ne kuka fi da yaki aka fi da ita a matsayin baiwa sai ka yanga shi kenan kama ta a karkashin bauta ya kashe auren ka tsakanin da mijinka yanzu da aka baka ita a matsayin koyon gato baiwa ta ko cikin ka na galima ya halatta saduwa da ita idan ta yi istibra'i shi ne shi ne ta shi kenan ba mu ganin cewa wancan ya fito da kaga ta ba domin kama ta a matsayin bauta ya kashe auren ka tsakanin da mijinka wanda yake da mutunta an gane ku shine ba nan galmi kuma ta minan nisa haka haramun ne mata yanda suke da mazaje ku ce za ku nemi su ku ce za ku aure su in ma malakat aymanukum sai fa abin da ba mun ku wannan laka a hauren yaki wannan ka aikin zama naku idan sun yi istibra'i kitaballahi alaikum wannan hukuncin Allah ke nan da ya zartar a kanku kitab din yana nufin hukunci kenan abinda aka rubuta a kanku kenan na hukunci aka zartar wa uhilla lakum ma wara'a zalikum Allah ya halatta muku matan da duk da waɗannan ba an tafi tabbata bi da amwalikum ku je ku nemi ta hanyar kashe kuɗin ku muhsinina kuna masu kokari ka tangance kanku daga zina dole mu tasu nuna ba ta nuna ba ka kasa kuɗi ka aure ya halatta matar da za ka aure ta ka yi mata wannan hidima ka yi mata wannan hidima ya halatta amma ka je ka yawa karuwa ka je ka yawa kilaki ka je ka yawa matar da ka fi kanka za ka yi da ita wannan bai halatta ba shine wanda lakum ma wara adarikum an tabbata bi amwalikum ko da yawa waɗansu matan daga ba waɗannan da wajen aure an halatta miki ko da yana da dukiyar ku muhittinina kuna masu kokarin kasan zance kanku dole mu sa kina ba masu fasadi ko karna ko zina ba kamar kan ta atin bihi min billah cikin ku da waɗanda kuka ji in zama tare da ku ko kuka tare tare da ku fa atuhunna ujurahunna fariida ku lalle ne ku da ku sadakin ku fariida kuma wanda yake wajibi ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة بعد الذي أكنتم تكن أدلة ku يرجل فيكم بيع ما تنتي بيت فريلا عند أكنتم an yanke maka sadaki an ce dubu ashirin ka biya dubu ashirin an ɗaura aure ka zo gidanka mako ɗaya mako biyu ka gida ɗaya ma sai ka ga ashirin sadakin ma ya yi arha ka biyar Allah ga ƙarin maka dubu ashirin ya halatta. Wala gina a lokacin kila, sarabaitin dubu, dubu abin farida. wato babu laifi abin da suka kara bayan na farilla bayan wanda aka yi sai ka kara wani abu sai babu laifi hmm. ne ka sai waɗansu kaya ko ka sai waɗansu kayan gida ko kayan kwalliya ko kayan yanki ko kayan tufafi na sawa duk ka saya ka kawo ka ƙara to wannan duk babu laifi inna allaha kana aliman hakima ubangiji Allah ya kasance aliman masali sannan kuma hakiman da hikima cikin al'amuran ko sai ka babu aya a ko da gobe bayani din ka to amma lokaci da zai ba mu dama mu yi ba sai zai mu saka ta sai yamma sun gobe idan Allah ya kai mu abin da muka faɗa game da Allah ta ba mu lada wannan sai kuma Allah ya kai mu assalamu alaikum